cikin wannan masallaci da ake kira da suna masjid da kula ba da rashidi da ke kan titin afalla garin alheri a jihar lagos yau muna tare da malam magajin malam malam lawan abubakar shu'aib shu'aib kano wanda allah ya nufi shi da kawo mana ziyara a wannan gari na alheri kuma jira sun yi ko allah malam shi ya gabatar mana da ba sallar juma'a a wannan masallaci sannan ya mana karatu da dai bayan sallar magriba a masallacin sahaba yanzu kuma Allah ya kaddara zai gabatar da nasiha ga iyayen mata wanda Allah ya ba su ikon ko wannan karatu da fatan Allah ya basu su ikon aiki da abin da za na karatu da kuma tarbiyyar da wasu akan abin da suke malam zai su gaba da gabatar da karatu shi ne karama sai dai ku yi haƙuri lokacin da aka tsara an samu sabani daga gari mu wani gari ba muna ba da wannan haɗuwa kuma har ila yau karatun da malam zai mana za ku gara haƙuri akwai unguwa da za mu je wanda yanzu mun ke bayani so kuma a ba su haƙuri saboda an samu sabani a zuwa mu fara karatu a nan kuma sun wannan sabani da ɗan kafe su kada shi yasa malam zai mana karatu na awa ɗaya in Allah ya so ya yarda a bayan awa ɗaya ɗin za a ba da dama inda akwai kamfani a miko ta tsara rubuce don allah kafin malami da karatunsa a duk waɗanda allah ya kaddara za a amsa a amsa su ma ba za a wuce minti goma sha biyar ba da ba ta allah ba da daga malam musulmi ba fin taimakon allah salamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهناك أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدواء والنصاجية تعتبر sha ga watan jimalar ula a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a wannan masallaci mai albarka na kulafa rashidin wanda kamar yadda shugaba ya gabatar ke titin afalla a garin agege cikin jihar lagos tarayyar najeriya kamar yadda sanarwa ta gabata wannan wa'azi ne da ya shafi faɗakarwa ga iyaye mata kuma dangane da wani nauyi da allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu duk da ba su kaɗai ba ne amma mafi kaso mai tsoka a kan siyara taya shine abin da ya shafi tarbiyyar al'umma da dora ta akan tafarki shi. tun daga kan haihuwa har zuwa girma da farko mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya kaddara samuwar dan adam ta hanyar uwa da uba idan na ce dan adam na nufin kaso mai yawa na mutane ta wannan hanyar suka zo duniya duk da akwai waɗanda suka zo duniya ba ta hanyar uwa ko uba ba wanda shine annabi adam alaihi salatu wassalam ya zo duniya ba ta hanyar uwa ko uba ba ba wata uwa da ta ɗauki cikin annabi adam kuma babu wani uba da shi zai tutiyar da ya haife shi to sannan sai matarsa na na hawa'u wacce ita ma ta zo duniya ba ta sanadiyar uwa da uba ba ita kam ta zo duniya ta sanadiyar adamu alaihi salatu wassalam wanda aka balli sinadarin halittarsa daga jikinsa daga ƙashin haƙarƙarinsa na hagu na uku sai annabi isa alaihi salam wanda shi ma ya zo duniya ta hanyar uwa babu uba kamar yadda dukkaninmu mun riga mun san tarihin haka to amma idan ka cire waɗannan dukkan wani ɗan adam da ka sani ya zo duniya ne ta hanyar uwa da uba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai ɗaya shine annabi Adam wa khalaqa minha kuma daga jikin annabi Adam ya halicci matar Adamu ita ce na Hawwa sannan wa minhuma daga gare su su biyun ya watsa ya daidaita rijalan kafiran wa nisaa mata da yawa da maza ko da mutum bai zo duniya ta hanyar aure ba kamar yadda akan yi rashin sa'a a samu haka amma dai za ka samu cewa uwa da uba ne suka haɗu sannan aka same shi sai dai ba haɗuwa ba ce wacce addinin musulunci ya yarda da ita waɗannan iyaye da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara su ne sila da sababi da sanadin zuwan kaso mai yawa na 'yan alal duniya ubangiji subhanahu Ta'ala ya ɗora musu ɗawainiyoyi na wannan da suka zamo silar zuwansa duniya ɗawainiyar kula da shi ɗawainiyar yi masa tarbiyya ɗawainiyar gina shi da haɓaka shi gwargwadon ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kuma bisa ga mahanga da koyarwa ta addinin musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da uwa ta samu ciki ya sa mala'ika ya kula da mahaifarta ta fuskar turanta ɗan da yake cikinta da isar masa da dukkan abin da yake da bukata na numfashin da zai shaƙa da abincin da zai ci domin yanzu kowace uwa da za ka tambaye ta ɗan da yake cikinta yaya yake rayuwa ita kanta ba ta sani ba saboda a wannan lokacin ba a hannunta ɗawainiyar take ba Allah shi yake kula da wannan bisa ga wakilcin mala'ika da ya yi kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sayi muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكسب رزقه وعدله وعمله وشقي أو سعيد هذا الله صلى الله عليه وسلم يقول للي جد أيضا جشكمكم نمج كومتي يجمع خلقه أنا حقها للتسا في بطن أمه أشكم ما يتسا أربعين يوما نطفة زي زونا فانا أربعين ينا تبا مني thumma yakunu alaqatan مثل ذلك sannan bayan yi kwanan 40 yana dugon mani sai a canja shi sai a mai da shi gudan jini nan ma sai ya sake yin kwanan 40 yana gudan jini idan an hada 40 da 40 80 kuma ya kunu mutsugatan mithla zalik sannan sai a sake canja shi daga gudan jini sai ya koma tsoka shi ma sai yayi kwanan arba'in. idan an haɗa arba'in guda uku ya zama ɗari da ashirin to daga wannan lokaci ne uwa ma take sanin cewa ɗan da yake cikinta yana da rai kuma daga wannan lokaci ne hatta likitoci da dukkan na'urorinsu suke iya gano musu menene a cikin domin daga wannan lokaci ne mutum yake fara motsi ko ciki yake fara motsi amma kafin ciki ya kai kwana 120 arba'in din nan guda uku babu wata na'ura da ta isa ta ce menene a cikin yana da rai ko ba shi da rai ita kanta wacce cikin yake jikinta ba ta isa ta doron da haka ba shi yasa ko a bincike na likitoci ba a fara scanning sai ciki ya kai kwana da ashirin domin daga wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wata'ala yake sakin kulawar daga hannunsa da ikonsa da kudurarsa sai ta mala'ika ya ci gaba da lura da abu amma kafin haka Allah da kansa shi yake kula da mai ke cikin mace shi yake tarbiyyantar da shi shi yasa yana da cikin sunayen Allah ar-rabbu mai tarbiyya an gane ko saboda kowa da muka gani a duniyar nan sai da Allah madaukakin sarki ya masa tarbiyya shine kulawa da halittarsa a lokacin da babu mai iya kulawa da shi don in ba Allah ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wannan lokaci yace babu wanda ya san me ke cikin mace sai ni kadai Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar Allah shine masanin abin da kowace mace take dauke da shi na ciki a cikin ta sanin da babu mai shi in ba shi ba subhanahu wata'ala kuma tabidul alhamu kuma Allah shi ya san abin da mahaifa take ragewa wa ma tazdadu da kuma abin da take karawa mahaifa takan rage kwanakin haihuwa nomali mafi yawancin mata suna haihuwa idan cikinsu ya kai wata tara amma ba ka'ida bane wata za ta iya haihuwa cikin bai kai wata tara ba to Allah ya san wance cikinta ba zai kai wata tara ba kwanakin za su ragu za a ba ta edd a ce lokaci kaza za ta haihu amma kan lokacin ma za ta haihu ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wa matar zadi kuma Allah ya san abin da mahaifa take karawa wata matar ba ma za ta haihu a wata taran ba sai ta kai shekara ko ma ta wuce shekara irin abin da ake cewa kwanton ciki ubangiji ya san kowane ciki kwanakin da zai haife shi da ƙaruwarsu da raguwarsu nan abin da ya shafi al'ada ta mata wani lokaci jinin haila ya karu wani lokaci ya rabu duk Allah yana kula da wannan masani ne game da haka sanin da babu wanda ke da shi in ba shi ba subhanahu wa ta'ala shi yasa a wata ayar Allah ya wa kansa da kansa ya gode kirari akan wannan fifiko da wannan matsayi da ɗaukaka da yake da ita akan kowa yace inna Allah indahu ilmus sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله للي ألا عنده علم الساعة شيء كأي سلوكة إلى القيامة ذات تاشي وينزل الغيث كما شيء كي سوكد الوان سبع ويعلم ما في الأرهام كما شيء كأي سن أبن لكي تكون ما يفهم ماتا كافون شكين يكي وتا كل كوانا دليل أشياء wa ma ta zai nafsun ma za ta ce gadan babu wata rai da ta san me za ta yi gobe sai abin da Allah ya kaddara kuma ya tsara zai faru wa ma ta zai nafsun bi ayi ardin ta ba wata rai da ta san a wani gari za ta mutu Allah madaukakin sarki kadai shine masanin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari ya ce mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibu guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah sai karanta wannan aya ta karshen suratul luqman inna Allah indahu ilmu sa'a hadi zuwa karshe to bayan ciki ya kai wata hudu kwana 120 manzo Allah yace kuma yursalu ilayhi malak sai a turo mala'ika ya zo ya kula da mahaifan mace ya fitar da sha na halittar dan da ake so a yi duk Allah madaukakin sarki zai ba shi ka'idoji wannan yaro wanda yake cikin mahaifar wance yi masa kamanni iri kaza da sinadarai kaza daga cikin maniyin uban da kaza daga cikin maniyin uwar haɗa ka halicci kaza da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'ika zai tambayi Allah wannan ya ciki ya ubangiji kana so kai halitta da shi ko baka so sai Allah ya ce masa ina so me kake so ka halitta namiji ko mace sai Allah ya gaya masa sai ya fitar da shafin komai in namiji ne a yi masa kamannin maza in mace ce a yi masa kamannin mata ya ubangiji shekaru nawa kake so ya a duniya sai Allah ya gaya mala'ika sai ya rubuta arziki me da me kake so ya samu a duniya sai ubangiji ya gaya masa sai mala'ika ya rubuta yaya kake so ayyukansa su kasance mutumin kirki ne ko mutumin banza sai Allah ya faɗa sai mala'ika ya rubuta to sannan yaushe kake so ya mutu sai Allah ya gaya wa mala'ika sai ya rubuta to sannan in ya mutu din ina kake so ya tafi wuta ko aljanna sai Allah ya gaya wa mala'ika sai ya rubuta shine manzo Allah ya ce fa yu'maru bi arba'i kalimat za a ce mala'ika ya rubuta kalmomi guda hudu akan mutum bi katabi rizqihi za a rubuta masa arzikin sa duk abin da zaka samu a duniya tun karka zo duniya an rubuta wa ajalihi kuma za a rubuta ajalinka lokacin mutuwa da sababin mutuwar wani kwanciya zai yi kawai babu wata cuta ya mutu haka aka rubuta masa ba ganin dama ya zaɓa haka ba wani haɗarin mota zai yi wani rashin lafiya zai yi wani ne wani ne wani ne wani mutuwa zai yi sakamakon cuta amma cutar wane ne zai masa sihiri ta sanadiyarsa zai mutu duk sai an rubuta kuma tun rangini gini tun ran ka ba kai kasa ƙetarewa wannan rubutun ba wa amalihi a rubuta aiki wa shaqiyin aw sa'id a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya rantsi yace fa wallahi allazi la ilaha ghayru na rantsi muku da Allah da babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi inna ahadakum za ku ga ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli janna a farkon rayuwarsa zai fara aiki irin da 'yan aljanna mutumin kirki a farko hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya rage bai ku kwana ɗaya ko biyu ko uku ya mutu ba fa yasbiqu alayhi alkitab wancan rubutu da aka yi maka tun kan ya zo duniya sai ya zo ya yi overtaking a kansa ya sha gabansa fa ya amalu bi amali ahlin nari a ƙarshe sai koma aikin ɗan wuta fa ya dukula ha sai ya shiga wuta abinda za mu lura da shi da kyau a nan shine ƙarshen abin da mutum ya mutu da shi to a ƙarshe shi ne abin da zai tashi da shi shi yasa dukkanin bayan Allah masu hankali da hangen nesa kullum tsoronsu ba farkon rayuwa ba ƙarshen rayuwa da mai mutum zai cika shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana bayan Allah na kwarai na daga cikin addu'o'in da suka fi shan kansu suka fi shige musu gaba suka fi mai da hankali wajen roƙon Allah game da su shine kyakkyawan ƙarshe suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu ka ba mu jin kai daga gare ka lalle kai ne mai baiwa to sannan manzo Allah ya ce wa inna adakum kuma za a iya samun ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli an shi kuma zai fara rayuwarsa da ayyukan yan wuta kila kafiri ma aka haife shi kila da bai yadda ma akwai Allah ba ila da musulmin aka haife shi amma dan sharholiya ne dan tamori bai damu da addinin ba hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira wani sai bai rage bai wuce sauran kwana biyu ko uku ko wata ɗaya ya mutu ba sai kaga ya jaru ya canja fa yasbiqu alayhi alkitab domin wancan rubutun da aka yi masa tun yana cikin uwarsa Allah ya ce a rubuta dan aljanna ne to kuma ita aljanna ba za a shiga ba sai da aiki sai dai ta yi aikin ba wani mai yawa ne. aikin awa ɗaya na iya kai ka aljanna in dai da shi ka cika shi yasa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da su kansu sahabbai sukan yi kaci kaci ta kansa? su ce wani dan aljanna ne bai taba sallah ba sunansa abdullahi ibn amir al-ansari zai shiga aljanna amma bai taba sallah ko ɗaya ba a duniya la kafarilla wala ta nafila saboda bai wuce sauran awa ɗaya ya mutu ba ya zo ya karɓi musulunci a wajen annabi kuma lokacin da ya musulunta lokacin sallah bai ba kamar yanzu ne an yi asuba a zahar ba bai musulunta kuma sauran awa ɗaya ya mutu yana musulunta kuma ya mutu annabi ya ce dan aljanna ne sahabbai suka ce kai wannan ya taki sa'a to wani kuma sai kaga yayi shekaru aru aru yana sallar amma sai karshen lokaci kuma wal iyaz billah sai al'amura su canja to abin lura anan irin tarbiyyar da Allah subhanahu wata'ala wa dan adam tun kafin zuwan sa duniya kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake canja tarbiyyar mataki mataki da farko shi ya fara ta sannan ya mika ta hannun mala'ika sannan daga baya kuma za ta dawo hannun iyaye uwa da uba kowa gwargwadon dama da ikon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan matakai na tarbiyya ya ɗan uwa in ba a biyo su daki-daki ba to ana samun matsala ba ƙarama ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuransa babu matsala ya yi iya nasa duk abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya waɗan adam ya yi masa shi sa Allah da kansa yake goranta mana ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka ya kai ɗan adam me ya mutse ka ya raba ka da ubangijinka wanda shi ya halicce ka ya suranta ka duk kamannin da ya so ya gina ka akai ya gina ka amma duk da haka kake ja da shi kaga bai kamata ba to sannan duk da a hadisi an ce mutum yana farawa da aikin aljanna ya kare da na wuta yana farawa da na wuta ya kare da na aljanna wannan ba shi ne abin da ya fi faruwa ba a mafi yawan lokaci kaso 85 ko 95 ma cikin 100 duk mutumin da ya fara da aikin aljanna da shi yake karewa duk mutumin da ya fara da aikin wuta a mafi yawan lokaci da shi yake karewa amma a 'yan wasu lokuta ne ake ɗan samun saɓani da sauyi mutum ya fara da na aljanna ya ƙare da na wuta ya fara da na wuta ya ƙare da na aljanna wannan hadisi yana gigita dukkanin mai hankali da tunani domin ko sahabban annabi da annabi ya gaya musu wannan cewa tuntuni an gama tsara muku bai za ku yi a duniya kawai ku bin wannan tsarin kuke yi sai sahabbai hankalinsu ya tashi duk da imaninsu suka ce ya ma'aikin Allah idan fafimal amal to an haka ne dan me mu zo mu ta bata wa kanmu lokaci a duniya muna ta aiki tunda tun kan halicce mu an riga an gama tsara mana mai zabi sai manzo Allah ya ce a kar farko ce haka ai imalu fakullum mu muyassaru lima khuliqa kala ku je ku je ku yi aiki kowane dan adam irin aikin da aka tsara masa zai yi shi zai malamai suka ce shine zaka ga aikin aljiheri dan kankani ne babu wahala amma wani da yayi shi gwanda a kashe shi ba zai iya ba yanzu ku ga sallah ta asuba raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu wannan fa ita ce kadai ta farilla a sallah kuma duk a cikin ayyukan ibada babu ayyukan da suke yawan maimaituwa kamar me sallah sallah domin wasu ayyukan na ibada wani ma har ya mutu ba zai yi su ba idan mutum Allah bai hore masa aikin kudin zuwa makka ba har ya mutu wani sai dai ta imani da aikin hajji amma ba zai je ba kuma dan baka je ba tunda ka yarda da shi rashin zuwan ba illa ne tunda ba laifin ka ne Allah ba zai kama ka ba yanzu ku kalli azumi Allah ya sanya sharaɗin azumi sai mai lafiya sai mazaunin gida wani tunda aka halicce shi a rashin lafiya ya tashi da aka shi azumi sai dai ya ga ana yi sai dai in yana da damar ciyarwa ya ciyar amma shi an ɗauke masa domin Allah ya ce fa man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin don haka maganar zakka wani sai dai ta ji ana zakka zakka ya yi imani da ita amma shi sai dai ya karba ba dai bayar ba to sallah ita ce mafi nauyin ayyukan ibada kuma mafi mahimmanci in ka cire tauhidi shi yasa take yawan maimaituwa to amma wannan sallah da kuke ganin ta wani yana ayyukan wahalan da suka bi ta yanzu idan kuka ɗauki waɗanda ba musulmi ba musamman yawancin arnan arewa wanda za ku je ku tara suna ayyukan wahala mace za ka ga tana ɗaukan kwanan ƙasa wanda namiji ma yi mai ƙarfin gaske yake ɗauka ya hau sama ana gini yana zuba kankare ka ga ta ɗauko itacen da ko jaki aka ɗora wajen ƴar zai iya kaiwa amma ta gwammace ta yi wannan aikin wahala akan ta yi sallar raka'a biyu ta asuba wacce bata wuce minti goma ba ko ba haka ba yanzu wata za ta iya zuwa gidan rawa club sai wuni tana rawa ta sha giya wancan ya yi lalata da ita wancan ya yi lalata duk ba ta ga wannan wahala ba ce ita wannan shi ne daidai a wajenta ne rayuwa amma sallar raka a biyu ko raka a hudu wanda gaba ɗaya in ka haɗe su ba su wuce awa ɗaya ba sai ma mai imanin gaske ne a sallolin muni gaba ɗaya zai ci awa ɗaya amma ba za ta iya yin su ba da ta yi wannan ita wanda a kashe ta sallah me ya haɗa ta da ita yanzu wani zai iya zaunawa ya shanye maka giya kirar guda ila ma a yanka jariri ya sha jini amma ya zauna ya yi zikirin minti biyu uku ba zai iya ba duk da sauƙin wannan duk da wahalar wancan amma ya zaɓi wancan duk ayyukan ibada da suke kai mutane aljanna kaso saba'in da biyar cikin ɗari kyauta ake yin su babu ko sisi duk ayyukan saƙo waɗanda suke kai mutane wuta kaso 95 cikin 100 da kuɗi ake yin su kuma ko da kuɗin ma wani lokaci ke da ƙyar amma mai yasa mutane suka zaɓi na kuɗin duk da zai kai su wahala suka bar na kyautar duk da sauƙinsa zai kai su aljanna saboda kowa haka aka tsara masa yanzu idan ka tambayi wani musulmi kai yanzu wannan sallah ba ta ma wahala sai ce me wahala a sallah domin shi bayan ya gama na farilla hadda da daddare ke tashi ya nafila kai ta farilla ma kan yayi ta sai mata nafin filin farko da nafin filin karshe duk shi a wajen wannan abu mai sauki ne to da haka wannan shi ne hikima ta ubangiji su subhanahu wataala idan ya halice ka dan aljanna duk ayyukan aljannan ba za su rinka maka wahala ba sai ya sauƙaƙa maka su idan ya halice ka dan wuta duk ayyukan wutan ko mun wahalar da kuɗinsu su ka za ka rinka bin su kana siya yanzu duk wanda zai sha giya ba inda ake ba da giya kyauta amma ga yamun a Najeriya dai ban san wani masallaci da ake karbar haraji dan ka shigo kai talla ba kaga mutum ya shigo masallaci ga banɗakuna nan kyauta in yana son kewayawa wanda waɗannan banɗakunan su da a kasuwa zaka shiga kuɗi zaka biya ga ruwa nan tanki guda ka zuba iyayen da kake so a gidan wanka ko ka biya kuɗi ruwa ba yadda kaga dama kake ɗiba ba masallaci wani lokaci za ka ga dan wadata a sa ac ka shigo ka sha iska ga socket-socket nan ga generator standby ka jone waya ka caji kyauta amma faɗin coci za ka ne duk wannan motsin da kake kudinka ne daidai kudinka daidai shagalinka amma kuma duk da haka sai ka ga mutane su cika a can amma a nan fankan fayo ba sa nan sai wanda Allah ya dafa ya kawo me ya jawo wannan wata hikima ce ta Allah ya halicci wasu daga cikin bayansa don aljanna da haka duk abin da zai kai aljannan ya sauƙaƙa musu su ya halicci waɗansu bayansa don wuta kuma duk abin da zai kai wutan tun da ba so yake aje ba sai da ya sa wahala a cikinsa amma duk da haka mutane suna da bugun sai sun je saboda abin da bahaushe yake cewa mai rabon shan duka bari ba ta magani ubangiji ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah subhanahu wa ta'ala ke. hakika mun halicci da yawa daga cikin bayi don wutar nama. shi yasa ga su da zuciya amma ba ta fahimtar gaskiya ba yanzu turawa za su kera maka waya su kera maka jirgi su kera maka satellite su kera maka kwamfuta su samar da data su samar da taba duk abubuwan da za su kawo sauƙin rayuwa suna da kwakwalwar gano su da bincike da nazari a kansu su je duniyar wata su hau kumbo a polo su shiga ƙarƙashin ruwa duk wannan ya yi musu sauƙi amma su gano allah ɗaya ne su kaɗai ta shi ya gagare su zuciyar ta fahimci duniya amma ta kasa fahimtar ubangijin duniya ya na zahirar min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun ubangiji ya ce duk yadda za a ji daɗin rayuwar duniya sun sani amma yadda kuma za su hango su gano yadda lahira za ta kasance ita ma su gina ta su ci moriyarta duk da ita ce mai tabbas mai dahil sun kasa gano wannan saboda Allah bai shirye su ba bai ganar da su ba yanzu ke in aka ce da ke ki sa sim card a wayar ki ma ba za ki iya sawa ba ki setting waya in aka sai miki ita sabuwa ba za ki iya ba sai kin kaɗa miki setting ballantana a ce da ke wance kera mana waya ba za ki iya ba amma kin iya ganowa saboda dacen ubangiji da jin kansa da rahamarsa yadda ya kamata ki gina gidanki na lahira yadda ya kamata ki yi sallah yadda ya kamata ki kaɗaita Allah yadda ya kamata ki bi iyaye ki tarbiyar tarbiyyar ƴaƴa duk dan ki ci moriyar hakan a lahira amma shi bature duk da satellite ɗinsa da hangen nesan sa da microscope ɗinsa da kyamara mai leƙo masa abu mai nesa amma ya kasa ya gano wannan to kaga wannan ba karamin rabo bane ba karamin zaman katari bane da Allah subhanahu wata'ala yake wanda ya so shi yasa Allah subhanahu wata'ala sha'anin shari'a yace wannan a hannunsa yake ya hadi man yasha wa yudillu man yasha in ya ga dama sai shiryar da dan kauye ya fitar da dan birni ya fitar da bature a Ingila da Amerika ya shiryar da dan Najeriya a cikin sauro da kwatani ashe kenan kaga shari'a dace ne daga mankatari na Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayansa ya yi musu duk abin da ya kamata ya musu a matsayi na tarbiyya da lura na daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya mana shine sauwake mana hanyar zuwa duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce قتل الإنسان ma أكثر من أي شيء خلقه من نطفة sun فقدره ثم السبيل tsara. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره في الله يتي كلا لما يقضي ما أمره الله يتي قتل الإنسان الله ودرم متن wanda yake kafuri ma asfarahu me ya dashi zuwa ga kafirci yanzu ba zai kalli asalinsa ba irin gatan da Allah ya masa min ayi shay'in khalaqa daga me Allah ya halicci dan adam min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga dugon mani Allah ya halicci dan adam kuma ya gwargwada masa komai yayi masa komai daidai da daidai daidai bukata sun masabila ya tsara sannan Allah ya hore masa hanyar zuwa duniya malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu game da wannan za mu ɗauki ɗaya daga ciki domin za ta nuna mana kujirar Allah malaman tafsiri suka ce wato ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya masa gata ba ƙarami ba bayan gatan halitta da ya masa a cikin mahaifiyarsa da kai masa abinci da kai masa numfashi da kai masa dukkan bukata a lokacin da ita kanta uwar ba za ta iya daukan abin ta kai masa ba duk da a jikinta yake to sannan sai Allah ya yi masa gatan zuwa duniya hanyar da duk dan adam ya biyo ya zo duniya daga jikin mahaifiyarsa wannan hanyar in ba dan kadara ubangiji ba ba wanda ya isa ya fito ta ita daga jikin dan adam yanzu da a ce mace za ta haihu minti biyu da haihuwarta a ɗauki ɗan da ta haifa a ce a mai da shi ta inda ya zo wallahi ba zai koma ba sai dai aka sheta ta mata ku za ku ba da labari wata hikima ta ubangiji idan mace ta zo haihuwa sai allah maɗaukacin sarki ya sa jikinta ya sake sai allah ya sa wani ruwa ya fara zubowa daga jikinta hikimar wannan ruwan wanda mata suke ce masa wai zaƙi ko ma me za a kira shi da shi a kira shi shi Allah yana da hikima ya turo wannan ruwan ne dan ya ta jikin uwa dan duk taurin kashin kai da wani dan zaki gan shi runkume man kai ne da shi yafi na uwar amma ya aka ya fito ta jikinta saboda saukakawar ubangiji subhanahu wataala in ba da ban saukakawar ubangiji ba ba maganar kan da ba hannu na jinjiri bai isa ya fito ta jikin uwarsa ba kuma wata hikima duk wacce ta san yadda ɗa yake zaune a cikin uwa kansa a saman jikinta yake a wajen ƙirjinta yake kafafuwa ne a ƙasa kafafuwa sun fi kusa da daidai da inda ake fitowa amma duk uwar da ta zo za ta haihu kafafuwa suka fara fitowa to likitoci hankalin ya tashi dole za a dakatar da fitowar wannan ɗan domin an san zai zo da matsala a cikin uwa ɗaya yake yin allan dungure ya juya a hankali har kansa ya dawo ƙasa kafafuwansa koma saba da kan yake fara zuwa duniya duk wannan shirin na Allah ne babu wata na'ura da take juya ɗa a cikin uwarsa kai wata uwar ma lokacin da take da ciki in kaga cikin ɗan kwararre shafaffe a jikinta kuma in ta tashi haihuwa sai kaga ɗan zindime min ƙato sai a yi ta mamaki wancan ko cikinta ɗan karami amma ɗan da ta haifa gashi nan wata kuma za ka ga cikin ma ke ka ce yan hudu ne da ita amma ɗa ɗaya ne a cikin kuma ɗan in aka fito da shi sai ka gan shi ɗan bibini ya aka yi cikin ya yi ƙato wata hikima ce ta Allah a ciki babba a duniya kuma ɗan ƙarami to duk wannan aiki yana daga cikin tarbiyyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi domin wannan aikin babu wani wanda yake da hannu a cikin sai Allah to daga zarar ɗa ya zo duniya sai Allah ya ɗauki gabarar tarbiyyarsa sai ya danka akan iyayensa tare da cewa akwai wasu abubuwa da iyaye suke iya yi na tarbiyya tun ɗaya na ciki amma ba irin waɗancan da muka faɗa ba irin waɗancan da muka faɗa Allah kaɗai shi yake iya yi na daga cikin abin da iyaye suke iya yi na tarbiyya tun ɗaya na ciki kai wani lokaci ma tun kan cikin ya shiga shine bin abin da shari'a ta ce a bi domin in an samu cikin cikin ya zama nagartaccen ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahih Bukhari ya ce da a ce ɗayanku ma'ana namiji ko mace ko duka ne a yayin jima'i yayin saduwar aure uba ya yi addu'a uwa ta yi addu'a miji ya yi addu'a mata ta yi addu'a addu'ar saduwa to wannan addu'ar tana da tasiri a kan cikin da za a samu kaga wannan matar biya ce tun ba a samu ciki ba idan miji zai sadu da matarsa ya ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ita ma uwa lokacin da za ka kusanci mai gidanta ta yi wannan addu'a manzo Allah ya ce ɗan da za a samu a wannan cikin namiji ko mace duk lalacewar duniya in a cikin 'ya'yan shedanu zai tashi zai tashi da tarbiyya ba za su iya gurɓata tarbiyyarsa ba wannan gudunmawa ce da iyaye za su iya bayarwa wajen tarbiyyar 'ya'yansu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana asalin yadda iyaye suke tarbiyyantar 'ya'yansu tun 'ya'yan ba su zo duniya ba ubangiji ya ba mu kissar annabi isa alaihi salam da zai ba da labarin annabi isa wanda annabi isa yana daga cikin manya-manyan annabawa wanda allah ya musu baiwar da bai wa kowane annabi ba domin in allah zai ambaci baiwar annabi isa ware shi yake yi kamar yadda yake tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dahum darajat sai ce wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah yake manzanni kenan mun ɗaukaka wasu akan wasu daga cikinsu akwai wanda Allah yake magana da su kamar annabi Musa kamar annabi Adamu kamar annabi Ibrahim waɗannan da Allah ya yi magana da su magana kai tsaye sai Allah yake wa rafa'a ba'dahum darajat wasu mun ɗaukaka su da darajoji masu yawa da ya zo kan annabi Isa sai ya ware shi sai yake wa ataina Isa da Maryam al-bayyinat mun ba annabi Isa dan Maryam hujjoji mabayyana sai ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da mala'ika jibrilu duk wani annabi da ka sani mala'ika jibrilu baya zuwa ya tare a gidansa zuwan masa yake yi wani lokaci wani lokaci ya ki zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a hadisin bukhari ya tambayi jibrilu ina ma ka tare a waje na ba ka rinka zuwa kana tafiya ba me yasa kake ba za ka rinka yawaita ziyarta ta ba sai ga aya ta sauka a suratu maryam ubangiji yace ka gaya masa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba dan ganin kanmu da ganin damanmu mu muke sauka ba sai ubangiji ya ce mu sauko muke saukowa ana nufin su mala'iku to amma annabi isa da Allah madaukakin sarki ya tashi sai turo mala'ika jibril ya ce ka zauna a wajensa kar ka rinka dawowa ya dawwama tare shine malaman tafsiri suka ce annabi isa dan maryam bodyguard ɗinsa mala'ika jibril ne duk inda annabi isa zai je mala'ika jibril yana nan shi yasa lokacin da annabi isa ya rayu a duniya duk yahudawan duniya so suke su kashe shi amma sun kasa iya kashe shi kuma har a ƙarshe suna tuciyar sun kashe shi wa qaulihim inna ka al-masiha isa na maryam Rasulallah. sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ƙarya suke ba su kashe shi ba ɗauke shi muka yi sai muka ɗauki kamarsa muka manna wani suka kashe wani suka ɗauka shi suka kashe to annabi isa duk da wannan darajojin da yake da su wanda shine annabin da zai ci riba biyu a duniya ya zo a zamanin sa kuma zai dawo a zamanin wani annabi domin kafin alkiyama ta tashi annabi isa zai sake dawowa manzo Allah ya faɗa kan alkiyama ta tashi isa zai dawo dan a rayuwarsa ta farko bai yi aure ba zai zo ya yi aure zai zo ya haihu sannan kuma zai zo ya yi aikin hajji kuma shine kadai kaɗai wanda zai kashe dujal a ƙarshen duniya duk wani bom da duk wata bindiga da duk wani rocket ba zai iya kashe dujal ba wanda zai iya kashe dujal ɗaya ne shine annabi isa sai ya dawo duniya zai kashe shi to wannan annabi isa da Allah yake so ya gaya mana asalinsa sai ya ɗauko mana tarihin kakanninsa ubangiji maɗaukacin sarki ce inna allaha qafa adama wa nuhan wa ala ibrahim sai ce wa ala imran ala alamin Allah ya zaba annabi adam Allah ya zaba annabi nuhu Allah ya zaba annabi ibrahim da iyalan gidansa sai kuma ya ce ya zaɓi iyalan imran a kan jikan halitta annabi adamu in an ce allah ya zaɓe shi ba abin mamaki ba ne annabi ne annabi ibrahim in an ce allah ya zaɓe shi ba abin mamaki ba ne annabi ne annabi nuhu in an ce allah ya zaɓe shi ba abin mamaki ba ne annabi ne to amma imrana ba annabi ba ne me yasa aka haɗa shi magana cikin annabawa saboda imrana shine baban na na maryam maryam kuma ita ce uwar isa Din nagartar da isa ya samu ya same ta ne sakamakon kyakkyawar tarbiyyar da aka yi wa uwarsa ita kuma kyakkyawar tarbiyya uwar ta samu ne daga wajen iyayenta da aka ka'ida tarbiyya tana faruwa ne daga wajen iyaye kuma daga gida ko Ture da haukasa ya ce charities begins at home tarbiyya da kula tana faruwa ne daga gida shi yasa larabawa suke da wani karin magana dukkanin ɗabi'ar da ka ga yaro yana da ita karkace komai irin wannan ɗabi'ar ita ce a gidansu duk lokacin da ka ga yaro ya zama mutumin kirki to ba shi ne abin yabo ba iyayensa ne duk lokacin da ka ga yaro ya zama mutumin banza ba shi ne farkon abin zargi ba iyayensa ne sai dai in sun yi iyayen su ya fantsare musu wannan kuma wani abu ne na daba. shi yasa wani mai hikima yake idza kana rabbul baiti bidduki dufi dariban fa ahli baiti kulluhum raqasun idan iyaye sun zama masu kiɗa da kalangu to dan ƴaƴa sun tashi suna rawa ba abun mamaki bane bahaushe ya ce barewa ba ta yin gudu ɗanta ya yi rarrafe wani mai hikimar larabci ya ce wa yin shi'un na shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abu yara suna tashi ne a cikin mugwargwadon tarbiyyar da iyayen suka ba su to idan muka ɗauki kissar annabi isa wacce allah subhanahu wataala ya mata wannan dogon shimfiɗa sai allah ya ce iz qalat imra'atu imrana yayin da matar imrana ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ya Allah ni nayi bakancan abin da ke ciki na zan yantar maka da shi zan yi masa tarbiyyar da zai zama mai biyayya a gare ka fa taqabbal minni ya Allah ka karba min innaka sami'ud du'a lalle kai mai karba addu'a ne abin nufi datin yana cikin uwa uwa take fara mata tarbiyya tarbiyya ta farko fata na gari akwai uwar da tun ɗanta yana ciki tun ba ta san me za ta haifa ba take cin buri na kaba wa Allah akan 'ya'ya akwai iyayen da suke wannan Allah ka bani ɗan da zai huce min haushi shi ke nan huta haushi ne shi tun kan ya zo duniya kin yankan masa tikitin faɗa da mutane akwai uwar da zaka ji tana cewa Allah ka ba mu ko wanda za a zage mu ne da shi me zafi ba a fatan ɗa ya zo ya taya faɗa ba a fatan ɗaya zo a zage ka da shi musamman waɗanda suka daɗe ba su haihu ba za ka ga suna wannan fatan a gargajiyance a al'adance Allah ka ba mu ɗan da ko da za a zage mu da shi ɗan gwanda-gwanda ma masu cewa Allah ka ba mu na aike ko ba haka ba to matar annabi matar imran mahaifiyar na na maryam tana samun ciki abin da ta rinka roƙa ya Allah wannan ɗan na wani ciki na fata na ya zama namiji in ya zama namiji ya ubangiji duk ɗawainiyar da iyaye suke dora wa maza ni ba zan dora masa ba ba zan rinka ba ba zan masa wani ayyukan wahala ba ɗaukarsa zan yi in kai shi ɗakin bauta kawai ya rinka bauta ma yana share masallaci yana ayyukan alheri ni kawai gumi na kenan kuma sannan ta ce fa taqabbal minni ya Allah ka karɓa mu naka sami'ud du'a domin kai mai karbar addu'a ce to haka nan a kissar annabi zakariya lokacin da yake neman ɗaya haya shi ma sai da ya roƙi ɗa na gari bai ce ba kowane iri hunalika da a zakari ya rabba kala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a a wata ayar cikin surat maryam zikru rahmati rabbika abdahu zakariya rabbi إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم wa واشتعل الرأس شيبا ولم rabbi بدعائك wa شقيا وإني خبت الموالي min wara'i وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الله كبان دا نجري الله كبان دا نجري da haka da wannan malamai suka ce sau da dama ɗa in bayi da tarbiyya in uwa ba ta roƙi ɗa na garba in uba bai roƙi ɗa na garba wata haihuwar da ita gwanda ki zauna ba ki haihu ba a duniya domin akwai ɗan da a duniya ya zo duniyar ma ba ma ɓarin cikinsa aka yi ba annabi daga cikin annabawan Allah ya taka shi ya yanka shi aka ce me yasa ka yanka shi ya ce wannan ɗan a wajen iyayensa da shi gwanda mutuwarsa annabi Musa da annabi Khidir suna tafiya suka ga yaro Khidir ya taka yaron ya yanka Musa ya tambaye shi a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ita shai nukra ya ka kashe yaro bai ji ba bai gani ba kai wannan abu ba zan iya hakuri akan kansa ba a ƙarshe sai annabi su da yake gaya wa musa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma qudyanan wa kufra fa aradna ay yubda fa arada rabbuka ay yubli ay yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba huma wannan yaro da kake gani iyayensa mutanen kirki ne amma in ya rayu ya girma to zai sa su yarda zai bai da su arna domin kaunar ɗa tana sa iyaye su fantsare kana ji kana gani ɗanka yana ba daidai ba amma saboda ba ka san ɓacin ransa ka gwammace ka biye masa ko da sabon Allah ne to a ƙarshe ɗanka sai kai ka wuta da aka malamai suka ce duk lokacin da za ka roƙi ɗa ka ce nagari domin 'ya'ya akwai wanda suke halakar da iyaye kai kada naka ya halakar da kai dan annabi nuhu ba dan annabi nuhu ya zama jajirtacce ba da ya kai shi wuta to sannan in za ki roƙi kuɗi nan ma a roƙi masu albarka domin kuɗi sun halakar da da yawa in za ka roƙi ilimi ka roƙi mai albarka don ilimi ya halakar da da yawa wannan shi ne abin lura da haka tarbiyyar iyaye tana faruwa tun kan su haifi 'ya'yansu ta hanyar fata na gari da kuma yin addu'a ta Allah ya ba su 'ya'yan na gari to sannan bayan Allah subhanahu wata'ala ya baki damar haihuwa lafiya akwai abubuwan da ake yi bayan haka amma kafin da haka yana daga cikin matakan tarbiyya dukkan wani abu da zai kula da lafiyar ki da lafiyar ɗan da ke cikin ki to dole ne ki riko da sababi da su zuwa asibiti akan lokaci da gudunmawar uba da mai da hankalin kuwa dukkanin wata shawara da likitoci za su baki ki kula da ita matukar wannan shawara ba ta ci da koyarwa addini ba domin ne domin yin hakan yana daga cikin tarbiyyar da zaki wa danki wanda in kika yi sakaci da wannan dan ya samu matsala to Allah ya tambaye ki kin cuce shi tun zalunce shi idan aka ce da ke karki ba ɗanki ruwa in dai ya tabbata in cewa ba da ruwan zai cutar in kika ba da ruwan ya cutu to Allah zai kama ki kika cuce shi akwai hisabi tsakanin iyaye da yaya idan ku aka tabbatar da cewa rashin shan ruwan shine to sai ki sha ruwa kuma ki samu mai tsafta domin ki sani yanzu ruwan da kike sha ba ke ba ce kike sha har da danki dan yana sha ta mamanki to haka nan abin da likitoci suke ta faɗa ba da nonon uwa gamsashi wannan yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda musulunci ma bai kyala wannan ba sai da ya yi promishin mai kyau game da abin da ya shafi bayan da nonon uwa kafin wannan idan mace ta haihu farkon abin da shari'a musulunci ta koyar shine yi wa ɗa addu'a ta alkhairi tare da yi masa abin da ake kira da tahaniki tahaniki shine a samu mutumin kirki ko ke kika yi ba laifi bane sun uba ne yayi ba laifi bane in akwai wani malami ko wani mutumin kirki kusa da ake kyautata masa zaton nagarta sai a kai masa yaro sai ya masa shine a samu dabino a tauna a baki sai a hada da yawon da dabinan sai a bawa yaron wannan kuma ana yi ne kafin yaro ya fara cin komai in yaron ki sai da ya fara shan mama to ba a yi masa wannan damar ta wuce kuma damar ba wajibi bane amma dai abu ne mai kyau saboda abu mai zaki yana da tasiri a jikin yara ku ga babba idan ya girma ana hana shi son zaki amma shi yaro ba abin da ake so ya yawaita sha irin zaki shi yasa yana daga cikin tarbiyya ka yawaita bawa ɗanka alawa in dai ba ka gane za ka cutar da shi ba akwai yaron da alawa tana kake maka ciki amma in ka fahimci yaran ka alawa ba ta bata maka ciki to ka rinka yawan wa ƴaƴanka zaki saboda wannan shine hange na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wa yara kuma bincike na likitocin yau ya gano cewa shi zaki yana taimakawa ne wajen ba wa mutum kuzari shi ne ake kira da glucose a jikin ɗan adam yaron da yake yawan motsa-motsa da bije-bije to yana bukatar glucose mai yawa a jikinsa in ko ba haka ba wannan bije-bijen da yaro yake amma ba yi da sinadarin glucose mai yawa a jikinsa to zai cutar da lafiyarsa lafiyarsa za ta shiga gare to amma lokacin da mutum ya girma za ku ga kai ya ragu to a lokacin bai kamata ya tara sinadarin glucose a jikinsa ba saboda baya fitar da shi baya yawan motsi da kai kawo da aka addinin musulunci ya kula da wannan to sannan sai abin da ya shafi shayar da nonon kuwa addinin musulunci ya faɗi yadda ake shayar da yaro ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa hamlu wa fisaluhu na shahara. da daukan cikin yaro da yaye shi so ake yi wata talatin to a asali normally iyaye mata suna haihuwa idan ciki ya kai wata tara ko da kwana tara a cikin wata talatin kika cire wata tara saura wata ashirin da ɗaya to duk macen da ta haihu normally a wata tara to ɗanta za ta shayar da shi ne wata ashirin da ɗaya domin nono da kuke gani a jikin iyaye mata duk abin da ɗaya ke bukata akwai a cikin ruwan nono Allah ya sanya masa shi kuma wannan nonon yana da expiry date akwai lokacin da yake lalacewa mace za ta iya zamowa shekara ɗaya da haihuwarta nonanta bai lalace ba za kuma ta iya zamowa shekara ɗaya da haihuwarta nonan da ruwan da komai amma ya yi tsaya abinda ake nufi da ya yi tsaya bai kamata ɗan ta ya sha nonon ba ya wuce lokacin shan nono idan mace ta haihu a wata tara kamar yadda na faɗa saura wata ashirin da ɗaya a cikin kwanakin shayarwa da ka wata ashirin da ɗaya za ka shayar da ɗanta da yawan mata sukan haihu a wata tara kuma su shayar da ɗa shekara biyu cif kun ga wata ashirin da hudu to kin ga automatically a wata ashirin da ɗaya shine nonon ki ruwan nonon bai lalace ba amma da ya haura ya kai wata ashirin da biyu to ya yi ƙasaya ya lalace a wannan lokaci yaro zai iya sha amma kuma in ya sha hakan sai ya cutar da rayuwarsa ko da a gaba ne bincike na likitoci ya tabbatar a addinance da a zamanance akwai yaran da suke fama da cutar dakikanci laraba suna kiran ciwon da bilada daƙiƙanci to wannan ciwon galibi yana samun asali ne daga yaron da ya sha nonon uwa bayan nonon uwan ya yi ɗaksaya ya wuce lokacin da ya kamata ya sha Haka nan, cutar rashin fahimta a makaranta haka cutar wauta ta ga mutum zolo wawa abin da ya kamata a yi a cikin nutsuwa baya yi to galibi wannan matsala take jawa da yawan iyaye ba su san wannan ba to yadda abin yake a ka'idar musulunci mafi karancin watannin da mace take haihuwa shine wata shida idan yau aka yi miki aure a yau kika tare da mijinki kika haihu wata shida cif cif to ɗansa ne bai isa ya ce ba ɗansa ba ne duk wanda ya gulma ya ce ta haihu ciki bai kai wata tara ba to jahili ne domin wata shida a musulunci tana da don haka malamai suka ce mafi karancin kwanakin ciki shine wata shida to idan mace a wata shida ta haihu kun ga a wata talatin sauran wata nawa ashirin da hudu shine shekara biyu cin macen da kake shayar da ɗanta shekara biyu cin ita ce macen da ta haihu a wata shida amma macen da ta haihu a wata tara to wata ashirin da ɗaya za ta shayar da ɗanta to sannan malamai suka ce akwai matsalar kwantan ciki wanda wannan ba ƙarya ba ce wata matar za ka ga in ta ciki sai ya kai shekara ɗaya ma take haihuwa kai wata ma sai kai shekara biyu to a ƙa'ida in a shekara biyu kika haifi cikinki ya yi shekara biyu a jikinki to nonanki yanzu abin da ya rage maka wata shida ya tsaya daka da kin haihu a shekara biyu wata shida za ki ba wa ɗan nono da wata shida ya cika ki haƙura ki ɗora ki akan abinci nono ya ƙare idan da mata za ta yi shekara uku da ciki a jikinta ba ta haihu ba sai ta haihu malamai suka ce ba za ta ba ɗanta nono ba ko sau ɗaya saboda automatically nonon expire ne ya kare dole mata su san wannan saboda tarbiyyar hankulan 'ya'yansu da tarbiyyar lafiyarsu wanda fiye da wannan hankalin da lafiyar sannan maganar addini ma za ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ka'ida dangane da tarbiyya da kuma tasirin iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma min mauludin illa yulad ala alfitra duk wani da da kuka sani a duniya Allah yayi halittar sa ne a matsayin musulmai hatta ƴaƴan waɗanda ba musulmai ba jarirai musulmai ne domin da za su mutu yanzu a wajen Allah ba za a ce da su arna ba kuma ba za a yi musu hukunci da 'yan wuta bane ba saboda asalin su musulmai ne duk wata halittar Allah ta mutum da aljan tana zuwa duniya ne a matsayin musulma a matsayin za ta bauta wa Allah to amma rashin sa'ar iyaye shi yake canja al'adar yaro ko addininsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa abawahu iyayen mutum biyu yuhawidanihi su suke mai da shi ba yahudi amma shi musulmi aka halice shi aw yunassiranihi ko su mai da shi ba nasari aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba maguji da aka iyaye gwargwadon yadda suke haka ‘ya'yansu suke kasancewa ta fuskar addini da ta fuskar ɗabi'a shi ya sa malamai masana kimiyyar rayuwar ɗan adam suka ce lokacin da mace take da ciki akwai abubuwan da matukar tana yin su to ɗanta zai tasirantu da su idan mace tana da ciki tana yawan jin karatun ƙur'ani to ɗanta zai zo duniya ya saba da jin karatun ƙur'ani in mace tana da ciki tana yawan zikiri tana tasbihi yawon da take hadiya tana mai da shi cikinta sakamakon wannan zikiri da tasbihi ɗanta yana tsotsar wannan yawon shi ma sai tafiyantu da shi amma lokacin da kike da ciki kike shan kayan maye to ba mamaki ɗanki in yazo zai sha kayan maye mafi yawanci bincike ya tabbatar a turai 'ya'yan da suke shaye-shaye iyayensu suna shaye-shaye tun da cikin idan mace tana da ciki tana jin kaɗe-kaɗe ɗanta zai dawo da zai zo duniya dj ta riga sai masa rijista tun kan ya zo abin da ya rage kawai ta sai masa fiyano da sauransu in yazo. zo amma originally tuntun ya riga ya saba da kiɗa da salon kiɗa da sauransu da da iyaye su kula da wannan to sannan a lokacin da yaro ya zo duniya ana so a rinka koya maka tarbiyya iri daban-daban a matakin farko abin da aka fito yaro ya samu da ta bangaren iyaye ta fuskar tarbiyya shine shakuwa da kauna da ja a jiki yaro karami wanda bai kai shekara bakwai ba abin da aka fito iyaye su fi masa shine wasa da nuna masa kauna da ɗaukar a rungume shi da a rinƙai masa kis a kumatinsa duk yaro ya saba da waɗannan abubuwa a lokacin yana ƙasar shekara bakwai tun daga jariri har ya kai shekara bakwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ake goyon hakan da husaini da kuma usama Ɗan zaidu waɗannan yara ne jarirai da suka tashi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wata yarinya jikar annabi ce ita ma sunanta umama yar na zainab ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauka waɗannan yaran yana fitowa da su fili a gaban mutane ne musu wasa irin yaccafiyan nan kana jefa yaron ka sama kana rungume shi imamu bukhari ya rawaito hadisi annabi yana ɗaukar hasan danna na fatima da usama dan zaidu ya nemi su yaccarafci yaccafiya yana ɗaga su sama yana cewa allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan yaran guda biyu ni ma ina son su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bako baƙon mutumin ƙauye ne sunansa a karau ibn al-hadis a Tanini. to kun san mutanen ƙauye sun fi ƙeƙashewa zuciya sun fi rashin kula da 'ya'ya sun fi rashin jan 'ya'ya a jika mu ma 'yan ƙauye ne ku yi haƙuri amma dai mafi yawancin mutanen ƙauye abin da suka fito ɗaye musu ya musu bauta amma ba su kuma yi masa tarbiyya ko rarrashi ko ja a jiki ba to shi wannan mutumin ƙauyen da ya zo da ya sallama da annabi da annabi ya tashi fitowa sai taho da alhassan yana taimaka wasa yana ganin annabi yana wa hasan wasa sai ya bata rai bai boye ba kun san kuma mutanen ƙauye akwai gabanta kuma akwai gaskiya a cikin gabanta su za su gaya maka magana kuma iya gaskiyar su kenan shi a ƙara ibn al da ya ga annabi sai ya bata rai sai ce ku mutanen birni kun fiye shagwaba yara kun fiye son yara ya ni a gidana ina da irin waɗannan yaran guda bakwai a wata ruwa da ya guda tara amma ban taɓa ɗaukar ko ɗaya daga cikinsu ba yana ganin wata burgewa ce ‘ya'yansa tara a matsayinsa na uba amma bai taɓa ɗaukar ko ɗaya ba kun san ko yanzu akwai iyaye masu irin wannan kuma galibi an fi samun wannan ta ɓangaren iyaye maza shi yasa ‘ya'ya ko maza ne sun fi sabawa da iyayensu mata saboda ita uwa mace ko da yaushe ɗaya yana manne da jikinta amma wani uban namiji da asuba kaɗai ɗan ya tashi yana rarrafe saboda yana jan tarbi ko da yamma da ya tsayi da yaron ya zo kusa da shi zai taba shi zai kaɗa masa tarbiyyar kore shi yasa iyaye maza ba ka tafai ƴaƴa suke sabawa da su ba ba kuma komai yake jawa ba wannan kekacewar ce to da haka banza Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna a aikace shi ma sai ya bata rai sai ya ce da wannan mutumin kauyen sai ce to me zan yi da kai ko yaya zan yi maka idan Allah ya cire tausayi a zuciyarka sai manzo Allah ya bada wata ka'ida da iyaye ya kamata su mai da hankali a kanta shine man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa suna yara ba bai ja su a jiki ba duk wanda bata tausaya wa ƴaƴanta suna yara ta ja su a jiki ba wallahi in ta tsufa su ma guduwa za su kulata duk tsohon da kaga ya tsufa yana shan wahala kuma yana da 'ya'ya' to ka rubuta ka aje ka binciki rayuwarsa yana yaro bai kula da su ba yana da karfin suna yara bai kula da su ba bari in dawo da wannan magana kan iyaye mata da yawa za ka gama ce ta haihu a gida da 'ya'yanta da komai amma wata ɗaya karamin matsala sai ta ki haƙuri sai ta gudu sai ta tsallake ta bar 'ya'yan galibin iyaye mata ba a san su da kin yaya ba amma inda matsalar take yanzu a zamani shine gajan hakuri ta haifi yaya shida bakwai a gida amma wai kawai saboda an yi wata kishiya saboda kawai son zuciyarki ki tsallake ki bar waɗannan yayan bakwai a rinka zuga ku ana ai uba goma ba miji goma bane to amma kin manta da cewa fa yanzu rayuwar ki fa kin ci sama da rani. yanzu duk wani abu da kike takama da shi fa baya yake yi kasa yake yi yanzu waɗannan yaran su za su taso su zo su yi takin oba a kan rayuwarki to kima kin watsar da su sai ka ga da yawa uwa ta tsallake ta bar wa kishiya ɗaɗa in an samu kishiyar ta gari sai ta riƙe ƴaƴan a ƙarshe ƴaƴan sai ka ji suna cewa wallahi gwanje wance da uwar ai mu ma guduwa kika yi ta ban mu sai sun girma sun zama wani abu sun yi kuɗi kuma ta dawo tana bibitar ku ai ni na haife ku ni na san wani babba a ƙasar nan da har minista yayi har minista yayi sanadiyar daina zuwa gidansu uwarsa da ta haife shi a gidansu sai ta yi fada da kishiyoyi sai ta gudu ta bashi kishiya ita ta ɗauke shi ta rike shi har ya girma har ya zama minista da ya zama minista ubansa sai ya mutu ɗakin uwar tun da uban ya mutu babu wacce ta shiga ɗakin da ya zama minista sai ya ɗauko uwarsa sai ya dawo da ita gidansu family house su ya zo ya gyara gidan gaba ɗaya to amma sai yake wani abu na kara in ya zo daga abuja ya zo kano in ya zo gidansu sai ya fara zuwa wajen kiciyar uwar wacce ita ta rike shi ya gaishe ta sannan sai ya dawo ɗakin uwar ɗakin uwar shine a farko akan wannan uwar ta yi fushi don me ita ta haife shi in ya zo gida sai ya gaida wata sai ta haba tsallake ni fa kika kika banni to a ƙarshe wallahi da ta jiji ta shi ta kayan masa da hankali uwar sai ce ya daina zuwa gidan gaba ɗaya saboda shi ba zai iya zuwa gidan ya gaida uwarsa sannan ya je ya gaida wancan ba saboda halaccin da ta yi masa a rayuwa a ƙarshe sai ya koma in ya zo sai dai zauna a GRA Nasarawa sai dai a zo a ɗauki iyayen a mota su je su gaisa su gaisa tare a dawo da su tare to da yawa iyaye mata kuna wannan mistake din a rayuwa a lokacin da kika yi ƴaƴa biyar ko bakwai ko makamancin haka a gida sai da gidan gajan hakuri ne me ya rage saura kaɗan ki kwaki gidan bahaushe ya yi hikima ya ce takaicin me ɗa kaɗan ne to da haka wannan yana faruwa sau da dama sai ka ga 'ya'ya sun tashi ba su saba da iyayensu ba kuma mata uwar da ke ya kamata ki fi kowa shakuwa da danki amma dan ya shaku da wani baki ba kuma ke kika ba da damar haka saboda ke ma baki masa abin da ya kamata ba a farkon rayuwa to sannan ya dan kuwa mata iyaye masu albarka ku sani cewa da idan ya kai shekara bakwai to a ka'ida ta addinin musulunci a nan ake fara koya masa tarbiyya akwai wata ɗabi'a da iyaye mata suke da ita iyaye maza suna da karancin Ya'ya ƴaƴa sun fi tsoron iyaye maza saboda mai saboda ba su saba da su ba bahaushe ya ce ido wa karaina ce wanda nake gani kullum uwa ita ake gani kullum za ka ga ƴaƴa sun raina ta kuma sannan yana daga cikin abin da ya sa iyaye maza ƴaƴa suka fi tsoron su uba kan yayi duka yana daɗewa. to shi a ka'idar duka in yayi yawa raini yake jawowa da tangarta sai ka ji yaro yana to ba duka bane sai me na saba to shi uba wannan jinkirin dukan da yake yasa aka fi tsoronsa ko da nasa ba mai zafi ba ne amma da yake ana daɗewa ba a yi ba ya fi jini to amma ku iyaye mata kuna da wata ɗabi'a ta saurin hannu saurin hannu yanzu nan uwa za ka ji ɗin yaro ɗan ƙarami in ta ɗirma masa dundu ko ita aka yi wannan dundun wallahi sai ta yi ajiyar zuciya kafin ta dawo to a ƙa'ida ta addinin musulunci duka ba haramun ba ne duka yana da ka'ida yana da tasiri a tarbiyya amma in yayi yawa yana lalata yara duk abin da yayi yawa daman yana da barna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka rataye bulalu a gidajenku domin ganin bulala a gida tana sanya yaro ya ji tsoro iyayen da ba su fiye duka ba amma da wuya ne na san da yawan ku kun sani duk wanda ya haura shekara arba'in ɗaiɗai ne wanda bai tashi ya ga a gidansa ana rataye bulala ba wata mai baki biyu wata mai baki daya hadisi ne manzo Allah ya koyar yace ku rinka ya bulala a gida domin ganin bulala kadai yana sa mutanen gida su shiga taitayin su ita kanta uwar ganin bulala yana saita ta ballanta na 'ya'yanta. to amma a ka'idar musulunci ba a fara dukan yaro sai ya kai shekara goma turawa da suke ta tuciyar cewa suna da ka'ida ta yancin yara kar ai duka sun makara musulunci tuntun ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan yaran ku suka kai shekara bakwai ku fara koya musu addini in ɗa namiji ne a rinka koya masa in uban zai je masallaci ya alwala ya kama hannun sassafi ko da in ya je masallacin baya zai koma ya tawasa a je da shi ko da in ya je masallacin in ya ga babansa ya yi ruku ko sujada zai ɗauka doki zai mai ya hau dokin a je da shi domin manzo yana zuwa da yaransa kanana masallaci sabai suka ce in muka ji annabi ya dade a sujada bai dago ba to mun san wani yaro ne ya hau bayansa shi kuma in yara suka hau bayansa baya jefar da su sai ya basu sai sun gama wasan su sai ya dago sallallahu alaihi wa sallam idan yanki mace ce shekara bakwai to ki ja ta a jika ki rinka koya mata wasu abubuwa na manyanta in za su sai mata kayan wasa ki rinka sai mata kaya irin wanda suke da alaka da mata kamar tukunya kamar makamantan irin wannan wasa wasa gaske gaske kuma za ku gama wata ɗabi'a ta Allah da ya ɗabi'anta 'yan adam a kanta da wuya ga yaro namiji an je siyan kayan wasa ya ce a sai masa ebili ba ruwansa da ita ya san ba layin ta biyo ba shi sai dai ce a sai masa bindiga ko kayan soja ko jirgi amma ita ya mace da wuya ki je da ita siyan kayan wasa ta ce a sai bindiga ina ruwanta da ita ita dai baby baby saboda ta san wannan layin ta biyo to iyaye su kula da wannan idan yaro ya kai shekara bakwai kamar yadda na faɗa ana fara koya masa abubuwa na manyanta musamman ibada musamman yacci mace ki rinka janta lokacin da kike wanke-wanke tana yin shara lokacin da kike wanke-wanke tana ɗauraya ki koya mata kaza ki koya mata kaza wannan yana da kyau sannan a samu lokacin da za a rinka zama ana hira da yaro don gwada hankalinsa iyayenmu Allah ya musu albarka Allah ya ji kansu da rahama za ku ga suna da wasu abubuwan da suke koyar da yara tarbiyya shine tatsuniya yanzu tatsuniya ta gudu ita tatsuniya hikimarta a kasar hausa eh baiwa yara cewa da sa su shaƙu da iyaye sannan kuma da shigar da waɗansu saƙonni na tarbiyya dukkan ku na san kun san za a ce mai ƙarya ɗan wuta mara ƙarya ɗan aljanna kaza kaza iyaye ba sa nuna wa 'ya'yansu tsoron kansu sai dai tsoron Allah magana wuta magana aljanna magana wuta magana aljanna a cikin tatsuniya sai a ba da labarin wani yayi ƙarya a ƙarshe ga abin da ya koma wani yayi gaskiya a ƙarshe ga abin da ya zama wannan yana daga cikin tarbiyya dole ne ku iyaye mata musamman ku tunda kun fi zama da yara ku sanya wannan a cikin kundin ku na tarbiyya a samu uwa duk da yanzu babu littattafan tatsuniyoyi yi ki rinka ɗauka kina rubutawa da kanki a sati ne akwai lokacin da za ki zauna da yaran ki kuyi hira ki ba su wani labari mai darasi labarin ko da ba na gaskiya ba ne amma ya zama akwai hikima a ciki yanzu zamani ya zo kallace-kallace su suka maye gurbin tatsuniya a madadin a karantar da tatsuniya yanzu sai dai iyaye su zauna da ƴaƴansu ana kallo to ba za ka ce a dawo zamanin da ɗari bisa ɗari ba amma a yanzu ma akwai damammakin da za mu yi amfani da zamani don mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu yara dole ne Allah ya kawo su zamanin kallo zamanin jin zamanin waya dole ku yi musu idan kika ce ke gidanki ke malama ce ba za a yi kallo ba to yaranki za su tafi gidan makota idan kika ce ke ba za ki ba wa 'ya'yanki waya hannu ba to za a ba su a ɓoye suna ha'inta ki ba ki sani ba in kika ce yaranki ba za su yi jam ba to ƴaƴan makota za su ja su kuma da jam ɗin dabarar da ake yi saita wa yaranki za ki lokaci na karatu da na kallo da na jam duk su san wannan yaranki da lokacin kwanciya da lokacin kwanciya yayi za ki ce to lokacin bacci yayi a tashi a kwanta shikenan lokacin sallah yayi a tashi a yi sallah shikenan komai ya zama suna gani tattare da ke idan kallo ake tun da tibin ko kuma canar tashoshin ba ke kike da control a kansu ba idan ana kallo tsayawa ake anewa yara bayani idan aka yi wani abu mara kyau sai ki ce kun ga abu kaza ba kyau me yin sa kaza kaza kaza kaza ki kushe abin ba wai ana cikin kallo in za a yi wani abu mara kyau sai ki canja tasha ba to shi yaro duk lokacin da kai masa wannan sai ya nemo me yasa ka canja tasha wata tasha ma ka canja sai ya ganta wannan shi ne da haka idan ana yin wani abu mara kyau a tasha tsayawa za ki kiwa 'ya'yanki bayani abu kaza da kuka ga an yi a tv ba mai kyau ba ne mai yinsa ba mutumin kirki ba ne to shi kenan sun ɗauka ko wani gida suka je suka ga ana yi sai su ce mu mamanmu ta ce mana abu kaza ɗin nan ba kyau kin ga sun isar da sako kuma allah ya gani kin sauke nauyin da ya rataya a wuyanki sannan yara idan suka kai shekara goma to daga wannan lokacin ne ake fara dukan su shi ma duka a musulunci yana da ka'ida kar ya wuce bulala goma banda mari haramun ne duk wanda za ka dake shi ko da ya halatta ka dake shi banda dukan fuska domin fuska ita ce mafi girman gaba da Allah ya a jikin dan adam kuma ita ce wajen da ake nakarta dan adam yanzu da yawan mu muna da raunuka a cikin jikin mu amma ba wanda ya sani saboda riga ta rufe amma matukar mutum yana da wani lahani a fuska sai an gani da daga nan kamar yadda muke cewa ka rage masa farashi ba a dukan fuska kuma bulala ba a yin ta sama da goma in za ki wa ɗanki eh, ladabi bulala uku ce bulala biyar bulala shida bakwai duk fusa cin da ya yi ba morewa ba ce sai kin farfasa masa jiki sai ya kasa tashi in kin masa irin wannan duka a ƙarshe a kanki zai ƙare don ki za ki dawo kuma ki jinya kuma saƙon da kike so ki isar na ya daina abin ba zai isu ba domin abin da ɗanki zai gane ba kya son ka ba kya ƙaunarsa duk wanda kai wa irin wannan dukan na kawo ka ba zai fahimce ka ba zai ɗauka ƙiyayya ce ba soyayya ba ce ba to amma in dai za ki ladabi irin wanda addinin musulunci ya yi ya ce a yi in kika wa ɗanki ladabi duk da ya ji zafin bulala kuma wallahi sai ya dawo ya ba ki haƙuri saboda kin ba Allah shi ma dole zai tankwara ɗayanki su ma su zo su miki biyayya sannan daga cikin ka'idojin musulunci in yaro ya kai shekara goma ana fara shawara da shi sannan a wannan lokacin in ƴaƴa mata ne duk da ƴaƴa mata ne amma ba a barin su kwanta a shimfiɗa ɗaya ko ƴaƴa maza ba a barin su kwanta a shimfiɗa ɗaya in sun kai shekara goma da yawan yaranmu da suke lalacewa a wajen harkar neman mata ko neman maza a haɗakar kwanciya ce domin a makarantun bodin matsalar da take haifar da mata su zama 'yan lesbian ko maza su zama 'yan luwaɗi homosexual haɗakar kwanciya take jawowa saboda da zarar yaro ya kai shekara goma to ya fara sha'awa ya fara sha'awa da haka ya manna jiki da jikin ɗan uwansa yana turanta masa wani abu da haka a ƙa'ida ta shari'a musulunci in yara suka kai goma shekara goma raba su kwanciya ake yi ko cikin su ɗaya uwarsa ɗaya ubansa ɗaya in mata ne duka tabar shimfiɗar waccan daban wannan daban in maza ne shimfiɗa waccan daban wannan daban in ma da wadata ɗakin kowa daban wanda shine ƙa'ida ta addinin musulunci in an bi ta za a zauna lafiya to sannan yana daga cikin ka'ida ta addinin musulunci lokacin da danki ya kai shekara goma ko ɗaki duk wani abu na zumunci ki rinka janta a jika in uba ne zai je daurin aure a tafi da dan ka tafi da ɗanka in zaka je jana'iza ka tafi da ɗanka in uwa ce zaki je eh, barka ne zaki je biki ne ki rinka jansu kina kai su za ku ga diyawancin mu da muka san dangin iyayenmu daga wannan age din muka san su ana jan mu akai mu hutu ana jan mu akai mu mu gaida wani ana jan mu akai mu mai kaza mai kaza to sannan idan yarinyar ki ta kai shekara goma sha hudu lokacin ta balaga tun kafin ta kai shekara goma sha hudu ya kamata ki fara nuna mata abubuwa na matantaka ta san cewa akwai lokutan da ba kya sallah don koma ma ki gaya mata ba ita za ta lura sai dai in mai nauyin baki ce da za ta tambaye ki ba za ka gane wani lokaci kina sallah wani lokaci kina daina sallah to sai ki fara gaya mata ai kaza ake yi kaza ake kaza ake domin wasu yara mata suna fara haila suna boarding school wata tana fara haila a makarantar islamiyya tsaka jini zai zo saboda babu notice ba alat babu wata danja da za ta nuna mata um, uwarta ba ta gaya mata ba amma in kin gaya mata da kin fara jin kaza da kaza kin fara jin kaza da kaza domin lokacin a kowane lokaci ta kai wannan damar da za ta iya fuskantar irin wannan matsala din da aka iyaye mata masu albarka za ta kaddare ta lokaci tana kai alama amma na tabbatar da cewa kun gane cewa sha'anin tarbiyya nauyi ne ba karami ba haihuwa ba ita ce mai sautin ba tarbiyyar ba ita ce mai wahala ba tarbiyyar ita ce mai wahala domin duk wahalar nakuda da mace ta haihu da awa ɗaya biyu duk tsawon wahala kila da an yi suna an gama wata in ka ganta ma tana ƙarawa a ranar suna ba za ka ce ita ce ta ihu a legorin ba ta manta to amma tarbiyya ita ba ta da ƙarshe har ki mutu ne wa 'ya'yanki tarbiyya dan da ka haifa in zai zama shekarunsa dubu in dai kana da rai yana da haƙƙin tarbiya a kanka domin duk girmansa duk shekarunsa akwai abin da zai yi kai mahaifinsa sai ka gane kaza ba daidai ba ne sai kai masa faɗa sai kai masa nasiha sai ka nuna masa ga abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma ku za a yi muku tambaya kan kiwon da aka ba ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida mai kiwo ne kuma za a yi masa tambaya akan kiwonsa za a tambaye ka akan matarka za a tambaye ka akan 'ya'yanka. za a tambaye ka akan cin su da kuma kula da addininsu. su da shan su da tufafin su da ilimin su gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya kore maka to haka nan mace a gidan miji mai kiwo ce ke mai kiwo ce game da mijinki duk da shi ne shugabanki amma akwai abubuwan da ke zaki maka akwai abubuwan da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfana da shi daga wajen matansa na na ummu salama tana daga cikin matan annabi masu hangen nesa masu kaifin kwakwalwa idan abu ya rikicewa annabi a waje ma yana dawowa gida ya tambayi ummu salama kuma ta bashi shawara kuma a samu waraka ga na Khadija kowa ya san mafi yawancin nasarar da manzon Allah ya a rayuwarsa akwai gudunmawar Khadija mai yawa a ciki to haka ake so ke ma ki zama ta tattare da mijinki ki gina masa rayuwa ki gina rayuwar ƴaƴanki wanda kuma ji hakan ba zai yi ba sai ke kin zama mai tarbiyya? duk wannan faɗi tashi da muke faɗa na ai tarbiya ai tarbiya in ba ka da tarbiyya ba za ka iya tarbiyya ba kuma lokacin da ka haihu dole sai ka haƙura da wasu abubuwa ko kana son su yanzu akwai mutanen da ashariya ta kama bakinsu lokacin ƙila budurwa ce ta kaba da ashar saboda a wannan lokacin ita ba nauyin kowa duniya tana gara mata za ka faɗi maganar da take so kama da kin yi aure kin haihu ashar ba naki bane wallahi in kika ci gaba da yi to za ki haufi ƴaƴa ma guzawa ina jin na taɓa ba labari ko a nan ko a wani waje na wani yaro da aka samu mai yawan zagi a wata makarantar islamiyya yaron ashar ne da shi da an yi masa abu a cikin yara zai mulmulo a shar mai nauyi ya baka malaman makarantar suka yi mitin suka ce a sallamu wannan yaron daga makaranta shugaban makaranta ya ce a'a makaranta ita take gyara tarbiyya bai kamata a ce mutum ya zo da lalatacciyar tarbiyya a makaranta kuma a kore shi ba in kun kore shi na zai koma mu dai san yadda za mu gyara tarbiyyar yaron ana nan ana nan sai aka yi hutu a makarantar yara duk suna gida suna wasa wata rana da Allah ya so ya nuna wa malaman inda matsalar take sai wani malami ya bi ta unguwar yaron sai je da shi yana wasa da yara a kusa da gidansu yana ganin yaron sai wani yaro abokin yaron sai ya dan taba shi ya dake shi sai mulmulo a tare maka maka to shi malamin yana ganin sai ya ji daga cikin gida uwar yaron ta ce kai wane dan kaza ba na ce ka daina ashar ba wai ka ji da ashar za ta hana ashar wallahi yaron malamin sai ya dawo makaranta ya ce na gano inda matsalar take uwarsa ce take yi shi yasa ya koya to a ƙarshe aka kirawo uban aka gaya masa matsalar yaranka shine gashi gashi gashi yana da ashare kuma mun gano daga gida matsalar take duk nan babu wani yaro da yake da irin wannan ɗabi'a kuma in muka ci gaba da zama da shi a haka to iyaye sun fara mana complain ƴaƴansu suna koyon ashar suna tafiya da shi gida da aka kaje kai san yadda za ka yi ka gyara uwar yaron nan ka hana ta can idan yan danki ya saba da jin subhanallahi Allah ya maka albarka Allah ya shirye ka to shi ma in ya fita haka zai gaya wa mutane yana daga cikin kyakkyawar dabi'a da muka gani tare da larabawa shine barakallahu fi Allah ya ma albarka amma mu a kasar Hausa wannan kalmomin suna da nauyi a bakin iyaye wata uwar wai sai danta yayi mata kyauta sannan za ta ce Allah ya ma albarka da ka yaya ba su san Allah albarka ba sai sun bada wani abu cin hanci corruption tun daga gida to amma abin da ake so danki ko laifi yayi miki a madadin zagi kai kowa da Allah ya maka albarka ki damu da wanda zaku ce kai wance ta biya san da wai laifi ma yayi mata maimakon da ke shi ta ce Allah ya maka albarka eh a Allah ya maka albarka riba ta fi yawa idan Allah ya maka albarka sai ya canja wannan mummunar ɗabi'a ta ta zama ne kyau sannan ya kwaikwayi kyakkyawar ɗabi'a daga wajenki domin shi ma gaba idan aka yi masa ba daidai ba a madadin ya zagi shi ma albarka zai sa Allah madaukin sarki ya mana albarka baki daya Allah madaukin sarki ya tarbiyantar da zuri'ar mu Allah madaukin sarki mu ma da kanmu ya kyautata tarbiyar mu Allah madaukin sarki duk inda ya san muna da kasawa da gazawa wajen tarbiyyar iyalan mu ubangiji ya taimake mu iyalan mu Allah ka ba ka hakurin zama da mu mu ma Allah ka ba mu hakurin zama da su waɗanda suke neman aure a cikin mata Allah ka ba su maza na gari waɗanda suke da auren kuma suke da abokan zama ake samun sabani Allah ka daidaita su wacce take ita kadai a wajen miji amma zaman lafiya ya gagara ubangiji ka fahimtar da su juna ka ba su hakurin zama da juna ka sasanta su waɗanda kuma suke neman haihuwa cikin mata ubangiji subhanahu wataala ka ba su yaya nagari. Allah ka ba su hakurin jinkirin da ka jarabe su da shi kuma ne musu nasiha da kada su kira rai matar annabi ibrahim tana shekara ɗari ko tamanin ta haihu da haka Allah subhanahu wata'ala a wajen nema a wajen ba a makara matar annabi zakariya sai da shekarunta suka ja kuma an tabbatar da tana da matsalar haihuwa amma duk da haka Allah ya gyara ta ya inganta lafiyarta kuma ya ba ta haihuwa kada dai a gaza wajen roƙon Allah babban magani na maganin rashin haihuwa na farko shine haƙuri na biyu kuma dagewa da addu'a musamman a cikin dare na uku kuma yin riko da dukkan sababin da bai saba wa shari'a ba kar ki je wajen wani malami da zumma zai baki haihuwa dan adam baya bada haihuwa Allah ke bada haihuwa kuma Allah dan bai baka haihuwa ba baya nufin baya san ka inda rashin bada haihuwa kiyayya ce to da ka ce kenan Allah yana kin Annabi Ibrahim a farko wanda ba zai yi ba Allah duk da san da yake wa Ibrahim amma ya jarabe shi da rashin haihuwa a farko sai daga baya ya bashi ya jarasu Zakariya da rashin haihuwa a farko sai daga baya ya bashi ga matar da in ka ce Allah ya kusanta a cikin duk mata ba kai kuskure ba ita cewa aisha domin allah ya fi san annabi annabi kuma an tambaye shi wa ka fito yake aisha kaga kenan aisha mafi soyuwar mafi soyuwar a wajen allah ne amma kowa ya sani aisha da karancin rayuwarta da karancin shekarunta amma haka ta rayu babu da a duniya to kuma sai ta yi wata dabara idan allah ya jarabce ki da rashin haihuwa ki rinka dauko 'ya'yan yan uwa kina raina domin daman shi ɗan abin da ake so ya yi maka shi ne ka zama ka samu sadakatun jariya ta wannan tarbiyyar da za ka yi maka sannan kuma in Allah ya tsawaita rayuwarka ya ji kanka da yawa 'ya'yan da muka haifa a cikin mu ma ba su za su ji kanmu ba shi yasa Bahaushe yake ɗa na kowa ne kuma ɗa bishiya ce wanda ya ba ta ruwa ya kula da ita shi yake shan inuwarsa duk ɗan duk uban da ya haihu ya tsallake ya ba ɗan ba zai ci moriyarsa ba amma sai kaga wanda bai haihun ba da ya dauka ya rike ya alkinta shi sai dan yazo ya ji kansa matar fir'auna haka ta gaya masa lokacin da zai yanka annabi Musa ta tace qurratu aynin li walad la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wannan kaka da ka kashe shi zai mana amfani a gaba domin idan muka kyautata rayuwarsa zai mana abin da ƴaƴa suke wa iyayensu kuma haka ya faru da annabi Musa ya zama shine uba ya zama shine mai jin kai ga ita wannan mata wanda a sanadiyyar sama ta samu aljanna to da haka iyaye waɗanda Allah ya jarabe su da irin wannan a yi haƙuri a dage da haƙuri a ci gaba da addu'a da neman addu'a a wajen duk da ake zaka masa alkhairi a yi riko da dukkanin sababi kuma kada a ɗebe wa Allah tsammani domin ɗebe tsammani a wajen Allah yana sa ko ya yi nufin baka abu ya ci baka manzo Allah yace Allah yana karba addu'a ɗayan ku matakar bai masa gaggawa ba ya ce ai na yi addu'a nayi addu'a ba amsa mu ba to da kace haka sai Allah ce to ba za a amsa ba Allah madaukakin sarki ya nufe mu da alkhairansa ya kare mu daga dukkanin sharri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raya mu da imani ya kashe mu da imani wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke yi akwai tambayoyi akwai takardu guda uku a nan biyu daga cikin tambayoyi ne daya kuma neman addu'a ne ita take cewa a tsaya ta addu'a akan ta. Allah ya biya masa bukatunta a mai tambayar farko tana magana ne akan abin da ya shafi bashi ta tun da ta ji wa'azi sai kokari ta kiyaye ta ke gudun duk abin da ya shafi bashi amma kuma matsalar da ake samu tana ta kokarin iya waɗanda ta san suna bin ta bashi idan za ta same su aurore wasu ta same su wasu kuma ta rasa idan za ta same su yaya wasu yin shawara ko kuma malam zai ce mata game da wannan shin ta iya sai sadaka da wannan ba ta mutane tun da sai ta neman wasu wata same su ba wata kuma san wani nasu ba wata sana da san hanyar da za ta same su da yawa nan ba su wani cikin ta eh abin da yake akwai kamar da malamai suka ce idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi ana bin sa bashi ko bai san inda zai je biya bashi ba to yayi wa mai bashin sadaka ko ba ba bane ba sai dai idan kai sadakar kuma za ka ci gaba da neman sa da binciken sa ta inda ka san zai yi kudi ya samun in daga baya ka same shi to za ka iya tuntuɓar sa cewa wannan bashin da kake bi na nai maka sadaka idan yace ya yarda shi kenan in ce shi ba ruwansa to sai ka biya shi in ya so kai ladan sadaka sai ya koma kanka malamai sun faɗi wannan amma dai abin da ya fi wannan falala shine ka neme shi ɗin ka bashi ko da ko za ka aje kuɗin ne kana juya su kana juya su har ranar da kai aran gama da shi sai ka ɗauki kuɗin ka shi amma idan kana tsoron rayuwa to kuma wannan ne amfanin wasiya kai ma sai ka rubuta wani ɗan gari kaza kaza kaza kaza ko mai kama kaza ko wanda muka haɗu da shi a waje kaza ko wanda alaka kaza ka haɗa mu da shi yana ji na bashi kuma adadin kuɗin su ne kaza kuma na nemi shi ya nema ban same shi ba da haka ko bayan ranka in magadan ka suka kai ga wannan to yanzu kai ka sauke nauyin kanka nauyin ya koma kan magada cikin gaba da nema ne sun samu shi kenan ba samu ba kuma ko a wajen Allah kai samu da Allah ya samu da shi to sannan na ce za a ci gaba da juyawa kuma da manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana falalar wani mutum da wasu mutane suka yi masa aiki sai suka tafi ba su karbi su ba sai kuɗin a wajensa ya zama bashi to shi kuma kuɗi ne dan kaɗan amma sai ci gaba da juya su a ƙarshe kuɗin suka zama kuɗi masu yawan gaske wata rana ana nan kawai sai ga mutumin ya dawo sai zo ce wani ai shekara goma ko ashirin ko talatin baya na taɓa maka aiki amma ba na tafi ban karɓi kuɗi na bai ce ƙwarai an yi haka sai nuna masa garken tumaki da awaki da raƙuma yake kaga duk dukiyar nan duka kuɗin ka sai ce karka min izini mana ya ni da nake ina bin ka dubu daya ka nuna min raƙuma sama da ɗari awakai sama da ɗari ka ce dinna ya ce wallahi duka naka ne da ka tafi wannan kuɗin naka juyawa na ci gaba da yi to shi kuma saboda ya nuna ya gane cewa wai daga sai ne ko izini ake masa sai ce to ba ni kayana sai ce ɗabi da ya ɗiba ko na gode bai ce bai sake to shi ne wata rana su waɗannan mutane da wasu mutane shi wannan mutumin da wasu mutane guda biyu sai suke tafiya a cikin daji hadari ya haɗo sai suka shiga wani ramin kogo don su fake sai Allah ya turo wani dutse sai zo ya rufe kofa to dutsen ya rufe kofar ba wanda ya san suna ciki a gari ballan sana a kawo musu dauki. tabbas in suka zauna a nan mutuwa za su to shine junan su sai suka ce kowa ya roƙi Allah da wani aiki da yake ganin ya taɓa wa Allah na alheri dan Allah ya kwace su to shine shi wannan mutumin da ya tashi addu'a sai ce ya Allah akwai wani mutum da na ya taɓa min aiki kaza kaza kaza ya tafi bai karɓi ladansa ba na duniya masa kuɗi ya dawo ya zo karɓa nake masa ga kuɗinka ya ga kamar wasa nake masa ya karɓe ko godiya bai bai tafi Allah in ka san nayi wannan ne dan ka Allah ka yayi mana wannan halin da muke ciki sai dutsen ya dan motsa su ma sauran biyun wanda ba sai na faɗe su ba su ma suka faɗi nasu a ƙarshe Allah ya cece su to a nan wannan hadisin manzo Allah yana nuna mana ne idan mutum yana bin ka bashi ko akwai kuɗinsa a hannunka in ka kyautata masa ka juye kuɗin to ranar da ya zo karɓa da kuɗin da riba duka nasa ne amma malamai suka ce ba laifi ba ne in ka ce to ma biya ni ladan wahala to a nan kuma sai a tsaya a daddare wanda ya juya kuɗi irin wannan ne ya kamata a ce an ba shi riba sai ya baka amma dai asali duk uwar kuɗi abin da ta jawo na riba to na asalin mai kuɗin da haka in kika ɗauki wannan salan kika juya kudin to sani duk ribar da za a samu fa ba ta ba bace ta su ce kada ranar da suka zo ki ce to ai ya kuɗin ku dubu goma ga dubu goma alhalin dubu goma ta juye ta koma miliyan ɗaya to wannan in kin yi haka kuma ba ki daidai ba kin yi zalunci Allah ya samu dace. tambaya ta biyu tana tambaya ne akan abin da ya shafi azumi na Ramadan cewar azumin baro wasan ana runta azumi da wata hama wato wajen da ciwon wata kuma bayan azumin ya wuce tana ta fatan ka samu ka rama wannan azumi tana ta fama da wannan ciwon na rosa har kuma wani azumin ya zo ba ta gama rama wancan ba shi kuma wannan cutar da ta tana tare da ita ya sa ba ta wannan ba wanda ya wuce kuma wancan akwai ragowa ba shi shin yanzu za ta siyar ne ko kuma a'a ba magana siyarwa tare da ita ga dukkan alamu kwansar ta fara karfafa ta kusa ta kai chronic kuma ba ta kai chronic ba to a ka'ida ta musulunci duk ciwon da yake da wahalar jin magani kuma yake ɗaukar lokaci kamun a warke in ka sha azumi sanadiyyar sa ciyarwa kake karka jira ma mutum ramawa domin idan ka ce za ka rama saboda al'adar ciwon yana da daɗewa ƙarshe zai rinka karuwa ma ta sanadiyar wannan ramuwar da kake wanda musulunci kuma baya son wanda, da haka abin da ya kamata ta yi shine ta ciyar ba wai ta jira ramuwa ba da ƙwansa kila ma a wani lokaci har da asma wanda duk masu ita ba su iya jimurin yunwa ba da dai wasu daga cikin ire-iren waɗannan ciwukan da za ka tarar masu su ba su iya jure yunwa ba to kai tsaye idan waɗannan ciwuka suka sa ta sha azumi dokar ta jira bacin ramuwa kawai ta tafi zuwa ga ciyarwa kuma ciyar wannan za ta iya yin ta tun kafin ma a gama azumi idan ka san kana da irin wannan larurar da yau an ce an ga watan azumin ramadana sai ka dafa abinci na mutum talatin sai ka bayar ka gama azuminka sun ma lokacin azumin bai yi ba wannan shine ma hanyar da ya fi domin ita ce hanyar da aka samu sahabbai suna ciyarwa da ita amma wasu suna jira wai sai an yi azumin goron sannan ne bashi ya hau kan sannan sai su zo su ciyar wasu ma sai an gama ramadanin duka sannan daga baya kuma su zo su kama ciyarwa to wannan duk da cewa yi amma abin da ya fi shine tun a farko tun da ka san kana da larura da an ce an ga watan ramadana yau to gobe sai ki dafa abinci na mutum talatin ki bayar sai kin gama azumin ramadana ki na san dai abin da ba za ki ba kadai shine ba za ki sa kayan sallah ba tunda sallah ba kai ba wannan shine abin da ana san malik Allah ya kara maka yadda yake sai masu bukatar addu'a dukkanin mu ai muna bukatar addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya san mabambantan bukatun mu da kuma bukatun da muka yi tarayya a kansu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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأهد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به في علم الغيب عندك أن تقضي لنا هوائجنا كلها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك كل خير فعلك منه عبدك ونبيك محمد عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا هاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya mai da kowace gidan da lafiya.